Karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 22. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da hantsi da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Najeriya ta amince da sabon tsarin biyan harajin da ya gawo sauye-sauye ga tsarin da ba baya ake amfani da shi wajen amsar kudaden harajin kasar. Gwamnatin Murtaniya ta ce mutane uku sun mutu bayan tarzomar da ta biyo bayan nasarar sake lashe zaben da shugaban kasar ya yi. Hakanan za ku ji cewar masu adawa da jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau a Faransa na ci gaba da ɗaukar matakan hana su lashe zaben zagaye na biyu da za a yi a ranar Lahadi. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin Najeriya ta amince da wani sabon tsarin biyan haraji a kasar da zai sauya wato da zai kawo sauye-sauye ga tsarin yadda ake biyan kudaden haraji ƙari a wasu gurare da kuma ragi a ɓangarorin noma da ƙananan 'yan kasuwa da kuma na masana'antu. ga dai abin da dr kasim garba kurfi ke cewa game da wannan mataki kokari ya ce daidaita al'amura mafi yawan wannan haraji haraji ne wanda sanannu ne an san amma dai yanzu an daidaita su da yadda za a yi tsara cewa ga yadda ake son a bibiya kuma yanzu an yi sharad wanda sharadin nan zai taimaka mutane sau da yawa wasu suna yadda suna cire wannan harajin ba su biya za je ke aiki ga kamfani ko gwamnati sai ta ce ai ga haraji an cire maimakon ta ɗauki harajin nan ta je ta biya wanda in ta biya ke za ki yi amfani da harajin nan gobe ki maganin wasu haraji da za a aza ki. Sau da za a ga mutane sun aiki kamfuna sun yanke musu harajin nan amma harajin nan ba biya ba. Wannan sabon tsarin sai ya zo da tsari cewa duk wanda aka yanke ma haraji in dai aka baka shaida cewa an yanke ma haraji to kai ka ɗauka ma an biya. Dokta Garba Kurfi kenan. kamfanin ta ce albarkatun man fetur na najeriya ya ce ya sanya dokar ta ɓaci a ɓangaren haƙomai a sa na ƙara yawan ɗanyen man da yake samarwa shugaban kamfanin mele kyari ne ya bayyana haka a jiya abuja inda ya ce bincikensa ya nuna cewar najeriya za ta iya samar da ganga miliyan biyu na ɗanyen mai cikin sauƙi a kowace rana ba tare da yin amfani da wasu sabbin na'urorin haƙo mai ba najeriya dai na asarar gaggan mai da dama a kowace rana sakamakon ayyukan masu satarsa. mazauna ƙauyen rugan sojidi da ke karamar wato da ke unguwar fulani a yankin karamar hukumar kagarkon jihar kaduna sun kashe ɗaya daga cikin 'yan bindigar da suka zo sace mutane a garin rahotanni sun bayyana cewar maharan sun yi garkuwa da mutane uku daga yankin kafin mutane ƙauyen su kai musu ɗauki a wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp mansur hassan ya fitar ya ce an kubutar da dukkanin mutane ukun da maharan suka sace dakarun sojojin burkina faso sun samu nasarar karbe ikon garin masila da ke hannun masu ikirarin jihadi waɗanda suke bugun kirjin mallakarsa bayan wata fafatawa da suka gwabza a tsakaninsu nasiru sani na ɗauke da ci gaban labarin Garin na Mansila da ya ɗauki tsawon lokaci karkashin ikon masu ikirarin jihadi na da iyaka da ƙasar Nijar, wadda daidai wannan lokaci sojojin ƙasar ta Burkina Faso suka yi musu darar mikiya da karfin bindiga a yayin da suka cimma nasara. in dai ba a mance ba a ranar 11 ga watan yunin shekarar 2024 'yan ta'addar masu alaka da kungiyar alka'ida suka kai wa sojojin na burkina faso mummunan hari tare da garuruwan da ke makwabtaka da su da kuma kashe dakarun soji akalla ɗari. kana sojojin ƙasar ta burkina faso sun mai da martani da wani gagarumin hari akan masu kirarin jihadin bayan wadda suka aiwatar a kansu wadda ya sanadin mutuwar wasu daga cikin dakarun ƙasar. Wata kakkarfar majiya ta bayyana cewa a harin da aka kai wa maharan an yi wani gagarumin shiri wadda ya haɗa manyan makamai ta sama da ƙasa domin karɓe ikon garin na Mansila wadda kuma hakan ya tabbata. Hukumomin ƙasar sun bayyana cewa bayan da mikiya da sojojin suka yi wa 'yan ta'addar da kwana guda jami'an tsaro sun shiga garin na Mansila cikin kwanciyar hankali a yayin da suka tabbatar da samun nasarar kawar da masu ikirarin jihadin. To a wani labarin kuwa rahotanni ne ke nuna cewa an kashe Ismail Armat jagoran wata kungiya da ke dauke da makamai wacce ke goyon bayan hukumomin Mali bayan da ya taka rawa wajen kashe wani jami'in kungiyar IS kamfanin dillancin labaran faransa afp ne ya sanar da faruwar lamarin inda ya ce hakan na kunshi ne a cikin wata sanarwa da kungiyar tasa ta fitar sanarwar ta ce wasu da ba a san ko su waye ba ne suka kashe jagoran kungiyar a yammacin ranar litinin din da ta gabata a garin gawo da ke arewacin kasar hakanan wata majiyar jami'an yankin gawo da ta nemi a sakaye sunanta ta tabbatar da mutuwar tasa rfi To labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Gwamnatin Murtaniya ta ce mutane uku ne suka mutu waɗanda aka kama a lokacin wata tarzoma a kudancin ƙasar bayan nasarar da shugaban ƙasar mai ci Muhammad O Sheikh al ya yi wadda ta haifar da tashin hankali a ƙasar da ke yammacin Afirka. sanarwar da ma'aikatar kula da harkokin cikin gida ta kasar ta fitar ta ce a daren ranar litinin ne dai jami'an tsaro suka samu nasarar kama mutane da suka haifar da tarzomar da lalata kayayyaki da kuma sace-sace a garin ka'idi duk da cewar sanarwar ba ta yi gamsashen bayani ba amma dai ta ce biyu daga cikin waɗanda aka kama sun mutu ne a inda ake tsare da su yayin da cikon na ukun ya mutu a asibiti. ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a sudan ya ce sama da mutane dubu hamsin da biyar ne suka tsere daga sinja babban birnin yankin sanar da ke kudu maso gabashin ƙasar bayan da aka ci gaba da gwabza fada tsakanin dakarun sa kai na rsf da kuma na sojojin kasar rahotanni dai sun nuna cewar bayan wato rahoton dai ya bayyana cewar a ranar asabar da ta gabata ne dakarun rsf suka yi ikirarin kwace ikon garin wanda shaidu suka tabbatar da cewar fararen hula na tserewa don kubutar da rayuwarsu babban jami'in majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ayyukan jin kai a jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo yayi yi allah wadai da harin da aka kai wa ayarin motocin da ke dauke da kayan agaji a gabashin kasar da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu bayan harin da aka kai wa motocin a yammacin ranar lahadi a arewacin lardin kivu da ke fama da matsalar tsaro wata kungiyar bada agajin birtaniya ta ce biyu daga cikin jami'anta sun ɓace tokar da ya shafa labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international masu adawa da jam'iyyar masu wato jam'iyyun 'yan ra'ayin riƙau a faransa na ci gaba da ɗaukar matakan hana masu zafin kishin ƙasar lashe zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar a zagaye na biyu da ke tafe a ranar lahadi mai zuwa kawo yanzu dai 'yan takara sama da 200 ne suka janye daga shiga cikin wannan zaɓe mahmud muhammad mazaunin faransa ne ya kuma yi mana ƙarin haske kan lamarin siyasar ƙasar gaskiya game da dambar wanda ake ta zaben nan kasar faransa akwai abubuwa da dama kalubale a ciki amma manazarta sun zo na sun ga cewa idan har aka bari wannan dokar da ita jam'iyyar adawa ta doka to zai iya kawo na kaso game ga harkar diplomasiya ta duniya baki daya ko kuma a ce europe a shi yasa jam'iyyun wanda suke ci suka haɗu gaba daya suka mara ma wanda yake a yanzu don ganin an kalubalanci zagaye na biyu a sun yi nasara insha Allah kuma akwai alamun za a yi nasara sosai mahmud muhammad mazaunin faransa da kuma ke bibiyan lamuran siyasar kasar to hukumomi sun tabbatar da mutuwar akalla mutane 121 bayan da suka rasa rayukansu a wajen turmutsatsin addini da ya faru a kasar india karibulla Abdulhamid na Madobi na ɗauke da ci gaban labarin. Mutanen sun rasa rayukansu bayan halartar taron addini na kabilar Hindu a Hatras da ke arewacin ƙasar Indiya kuma galibinsu mata ne da ƙananan yara. Wata mai suna Shakuntala da ta ganewa idan ta yadda lamarin ya faru ta ce duk jama'ar wurin sun fara tserewa ne bayan kammala taron addinin wani babban jami'in ɗan sanda shalba mathu ya ce adadin mutanen da suka je taron sun haura yawan waɗanda aka bawa izinin zuwa babban ministan jihar uttar pradesh yogi adityanath wanda shi ma mabiyin addinin hindi ne ya miƙa saƙon jaje tare da umarnin ƙaddamar da bincike kan musabbabin faruwar lamarin A ƙasar India an saba ganin afkuwar ibtila'i a yayin tarakan addini, inda ko a shekarar 2013 mutum 115 ne suka mutu a wani taro da aka yi a kusa da gadar Madaya Pradesh. a shekarar 2018 ma mutum 224 ne suka mutu sama da 400 suka jikkata a yankin jodhpur da ke arewacin ƙasar india jami'ar kula da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya a gaza ta ce mutane miliyan ɗaya waɗanda ke wakiltar kashi 80 cikin ɗari na al'ummar yankin yanzu haka sun ratsa matsugunansu inda ta ce ta dawo matuƙa da sabon rahoton da ke buƙatar kwashe mutane daga yankin kaninus karfe 8:00 da minti goma taken labarin wasanni kenan kuma ga abdulkadir halittu kiyawa ya sake dawowa barka da hantsi to kamis ai hantsin ma ya dubulu da yi kamar yadda muka alkawarta a ɗazu rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyoyin firimiyar ingila sun kashe makudan kuɗaɗe a cikin kwanaki hudu a bana wato an yi akalla cinikin euro miliyan 185,500 fiye da abin da aka kashe a watan janairun da ya gabata to amma kungiyoyin sun yi kokarin kaucewa ɗaya bai musu maki ne idan ba su kashe kuɗi daidai da sa musu wa'adin da ya cika ranar 30 ga watan yunin da ya gabata ba kungiyoyin da suka fi yin cefane dai tun daga ranar 14 ga watan yuni da aka bude kasuwar saye da sayarwar 'yan wasan sun hada da aston villa da everton da chelsea da kuma newcastle united sai dai kuma galibin kungiyoyin kasar ingila na tsoron a kwashe musu maki domin kuwa a baya an kwashe maki shida ga everton a kakar da ta wuce bayan karya dokar da ta yi har karo biyu yayin da chelsea ta kashe fam biliyan ɗaya tun bayan da todd boli ya mallaki kungiyar a 2023 to gamis a gasar nahiyar amurka kuwa wato kofa america a mm. wasannin da aka buga a yau na rukunin da tawagar brazil ta yi canjaras da tawagar kasar colombia ɗaya da ɗaya yayin da costa rica ta lallasa tawagar paraguay da ci biyu da ɗaya da na dai dama ta wagogin argentina da ecuador suka tsallaka zagayen kwata final inda za su buga wasa a jibi juma'a da misalin karfe biyu na rana a mafa amurka na agogon amurka kenan gaskiya ne hukumar kula da wasan damben wrestling ta nigeria wfn ta gabatar da 'yan wasan damben wrestling shida waɗanda za su wakilci ƙasar a wasannin olympics na bazara da za a gudanar a birnin paris na ƙasar faransa tawagar wadda ta kunshi 'yan wasa mata biyar da kuma namiji ɗaya tal kuma masu horaswa uku an gabatar da ita ne yayin wani kasaitaccen biki da aka shirya a yana guwa babban birnin jihar bayelsa da ke tarayyar najeriya yan wasan sun hada da blessing oboru dudu da wadda ta taba samun lambar azurfa a gasar ta olympics sai odinayo de kureye da hana robin da esther kolawole da kuma ogun sanya christiana da kuma ashon mutuwa kamis a ga ranar ta zo fatin da eh, nura ya jima fa yana ɗaura bakin zare <coughs> to kamis yayin taron da ya shugaban hukumar daniel igali ya bayyana kwarin gwiwarsa game da yadda wasan zai kasance inda ya ce yana fatan kwalliya za ta biya kudin sabulu wurin cirewa najeriya kitse a wuta a 'yan wasan real madrid da dama sun taimakawa kasashensu zuwa ga zagayen kwata final a gasar euro 2024 a uh, jamus no. a cikinsu kuwa akwai dani kabajal da Uh, nacho da dai sauransu to muna godiya abdulkadir to nima ina godiya Mai sauraro kana iya garzawa shafinmu na intanet hausa.rfi.fr don karanta muhimman labarai da muke wallafawa ko sauraron hirarraki da shirye-shiryen da suka gabata. kuma kallon bidiyon da muke sayawa bugu da ƙari za ku mu iya ziyartar shafinmu na rfi hausa a facebook don kallon bidiyo kai tsaye na labarunmu na ƙarhe biyar a shafin facebook ɗin dai za ku iya bayyana ra'ayoyinku kan maudu'ai daban-daban da muke sanyawa wasu daga cikin labarin da za ku ji kuka karanta ko sauraro a najeriya an fara sauraron ra'ayoyin jama'a game da dokar rage wa sarkin musulmi sa'ad abubakar karfin iko a majalisar dokokin jihar sokoto kokari ya ce daidaita al'amura mafi yawan wannan haraji haraji ne wanda sanannu ne an san amma dai yanzu an daidaita su da yadda za a yi tsara cewa ga yadda ake son a bibiya kuma yanzu an yi sharad wanda sharadin nan zai taimaka mutane za ku iya samun ƙarin bayanin masana kan wannan batun na sabuwar dokar haraji da najeriya ta bullo da ita ta. Ku bibi shirin bakonmu na yau a shafin RFI Hausa domin samun cikakkiyar hira. wani rahoton asusun tallafa yara ƙanana na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce afirka ta tsakiya ce ke da yawan adadin yara da suka fi tagayyara a duniya haka zalika za ku ji a ƙasar indiya sama da mutum ɗari sun rasu a wani wurin taro na mabiya addinin hindi a shirin mu na mako-mako musamman na kasuwa a kai miki dole. Za ku ji yadda gwamnatin Nijar ta samar da abinci kan farashi mai rahusa ga jama'a ƙasar domin rage musu wahalhalu. Ku ziyarci shafin mu na RFI Hausa don sauraron shirin. Mun kuma wallafa muku bidiyon Cristiano Ronaldo inda ya fashe da kuka bayan ya barar da penalti a karawar ƙasarsa da Slovenia. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na RFI don samun ƙayatattu da kuma har labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi RFI Hausa, ku more. Taskar mu kenan ta wannan rana. A Najeriya shin ko ke faruwa ne a tsakanin gwamnonin wasu jihohi da kuma sarakunan gargajiya Wannan tambaya da ta samo asali ne sakamakon yadda sarakuna ke fuskantar barazana a jihohi da dama musamman ma na arewacin kasar. Ta dai riga ta faru a Kano, yayin da gwamnatin jihar Sokoto ta gabatar da daftarin doka da ke iya rage karfin mulkin mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na uku. Za mu so jin ra'ayoyinku a game da mahimmancin sarakunan gargajiya tsakanin al'umma da kuma irin barazanar da suke fuskanta daga 'yan siyasa. muna dakon ra'ayoyinku maudu'i kenan da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku a wannan rana yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba da mai sauraro assalamu alaikum